Hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamaru na ƙasar jamhuriyar Kamaru ta lashe takobin cewar za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a dunar-dunan ƙasar musamman ma a ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar jamhuriyar Kamaru da ake fama da tashe-tashen hankula. Alhaji Abdulkadir ɗan asalin garin Bamin da ne kuma ya daga cikin masu faɗa a aji a ƙungiyar nan ta 'yan awaren ƙasar Kamaru. Na tambaye shi ko cewan za a gudanar da zaɓen kuwa a wannan shashin nasu? A nan kam da wuya za yi zaɓe. Sabila yanzu mutane sun kai dubu hamsin wanda suke nan a rafi camp Najeriya. Dubu kuma ɗari hudu sun rikice duk cikin garin. Waɗansu suna prisoner ga sojoji har yanzu ma maganar da nake ma bindiga ake kullum. To kaga su masu zaɓen ma ba su zo su yi kamfen a nan ba sabila ban ce za a iya zaɓe ba a nan kan zaɓe kan za yi wuya ba za yi ba za yi tashin hankali kan aka ce za yi mutanen garin kan ban ce za su yi zaɓe ba a gwamnati kan bata ɗauki wani mataki mai kyau ba ta nan kan an roƙe su dama tun ba yau ba su cire sojoji su samu su yi magana da mutanen nan wajen in su kai magana to mutane za su iya zaɓe to shi gwamnatin kullum ƙara sojoji ake sojoji kuma ba lafiya suke kawa ba zaɓe kan ta nan kan Allahu alamu kama amma kan ba mu ce za yi ba sam kira ko kowa ai ta yi ma gwamnati kiran ai a wajen gwamnati ne don ita ta soma wannan abin abin da muka gaya musu za su yi shi kenan sun kakkama mutane akan maganan shi eh, maganan shi mutanen eh, bangaren nan ɗin ya sake su wanda su kuma suke kasan tura ya sana su zuwa cikin gari ya ba da amnesty su zo ya kuma ya saka su wanda suka gugudu suka shiga Najeriya wanda duk suka bar gidajen su aka kokona ya saka ya saka su ma su iya dawa sannan kuma shi ya zauna in ya zauna ya magana ya cire sojoji ya cire sojoji duk don ba taimako su ke yi ba sai ya zauna ya magana da mutane in ya magana da al'umma ya ji kukan su duk alkawarin da ya tawa anan za a iya tafiya amma shi na shi gwamnatin halin da suke yi kam wallahi ni kan ban da tsammani su suna da su suna so su tsayar da wannan magana ban ce ba. Shugaban hukumar wala da jin daɗin al'umma na hukumar zaɓe mai zaman kanta Alhaji Zakari Muhammadu shi ma yayin bayani cewar za gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru kamar an da shugaban nasu ya tabbatar domin sun shirya tsaf kuma an sanya jami'an tsaro. Zaɓe kuma a duk Kamaru za a yi zaɓe sabila da aikin mu ne haɗa zaɓe wato a duk da akwai wato 'yan kwamishin eh, gudanar da zaɓe mu wato muna aikin mu kuma muna nan ko gobe da safe ne aka ce za yi zaɓe za mu iya mu yi zaɓe akwai kuma tsaron ƙasa da yake zama a gurin soja ne to wannan matakin in ma eh, gwamnatin kamaru ta ɗauki matakai wanda wato za a tsaro mutane saboda wato zaɓe ta gudana a cikin lamin lafiya zaɓe kan za mu yi a duka shirin ƙasan kamaru eh kartin zaɓe muna cikin rabarwa nan da wato ranar zaɓe za a samu kowa ya samu katin zaɓensa amma luwa tana faɗa ne cewa ranar ma zaɓe dan baka ɗauki kasan ka a kafin ranar in ba in ka tafi wato ranar zaɓe inda ya ci kai zaɓe a wato ɗakin da za ka yi zaɓe a sukula za ka yi zaɓe za ka samu katin ka eh, kuma kayan zaɓe kayukan aiki wato yau kamar da nake gaya maka ko gobe da safe ne aka ce zaɓe saura mana kawai bailo ne na wanda wato za su tafi takara su tsarin nan shi kenan wanda ya shaura kasan kuma wannan daga baya ake yi sabila da nan da wato eh, kwanakin da ya shaura ko wani zai iya ya ce zai bai za shi takara ba ko kuma wani abu daban ta faru ya ce shi eh, bai ba za shi takara ba amma duk kayan gudanar da zaɓe muna nan da ya kowace reshe wato kowace kansila tana da nata. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru.